من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ان ناسبي تفقوا يا رمضان أزمي يدوقوا هنا يا رمضان اجرا النبي صلى الله عليه وسلم يا قرطو بقربه جتوري دي بيني tí deede ti déédé gẹ́nìbẹ̀ tọ́fọ̀ṣìlọ rítọ̀ tata ìtì ẹ̀yà gbá gbogbo èyí alhamdulillah ina na ya gaba da karatu ba ne yake ne tsota ikikin karatun surat ibrahim ayayin ishitikuba ga bai kikin da karatu daga babu ya ci gaba ita ya shidin nebo ana Allah tabaraka wa ta'ala ga ayyukan alamtara bismillahir rahmanir rahim ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله تبارك وتعالى قال ألم تر أن الله مباون يا يكل قلبي زاني بكى تقراننا وكما أصلا in kaga da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake annan Allah khalaqa samawati wal ard so kuga jalita yin sama jota kinna kuma jaji bil haqq bil haqqi ti gaskiyo istifamu na majigan takriru ne uku kuya mai lula ji tabbata ke lalle su kuga yau tuni jalita yin sama jota kinna majinganci gaskiya in ya sha min hibi ko wa ya ci bi halkin jade in ga ba mu allahu min hibi ko mun ga ila kyabu ya ke cikin gobe amma bebe za mu ci ga wa ya ci bi halkin jade wa bebe a halitta da ci wuro da jagoyar gani nan ale allahu tabaraka wa ta'ala ga gabashin na da ne jo kama kama kakai ban da ciwo ga yayin da da amalu mai yartadda min kumande ne mai yartadda min kumande ne fa sawfa yati Allahu bi qawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna min surat fatir in sha yuhibbukum ayyuha nas min surat nisa ko in sha yuhibbukum nas wa yati bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira muga basu ko ga yi lagiya abu abin da zamu ci mu ya gayi su kai tuna da yiko ti en dono na ci goyo man ga kira ku ba da zai ta aya no adin kira hamza bi kisai wa baka juga alam tara anna allah khaliqus samawati wal ard etis fa'ilu samawati wal ard ita kira nawa daga kasra na daga samawati na kasar ya jami eti dafo amma qur'an ki bata na ga ko ata ko gan be tin fa etin fil madi alam tara anna khalaqa samawati wal ard man jiga ma'ana ku baba nan kusa ga ni. ne ebo kibo ebo na ismu fa'il na be be tin ku samawati na tana daga ga halakka nan ɓata ma'anan muddi gayo ale ba halakka halakka samawati wal ard kasara samawati bago kasru yo a tubi ma'anan ya batan anin anin fata etinasgo a ga layin ni kuwe ba ma'ana gona waga cule Allah tabaraka wa ta'ala ga idan na suratul an'am inna Allah faliqul habbi wan nawa isin falin gube bai babu ma'ana falin kuma ma'ana falaka gayo so a cika tawa wannan ma'ana kuma ma'ana halaka yau ma'ana nukubu <clears throat> ga da zan tafi su kura ya so da lita ya sama bata to kinna kuma jaji bil haqqi ti gaskiya Allah tabaraka wata hala uba ya jwa da <clears throat> eh? lawa arada Allah an da lahwa <clears throat> muga ba su ko ba gon alwa la takhadnahu min ladunna eh unje ti ejo unje ti ejo muga su ko la alita unje alita ti gaskiya boyo ata yi bi iye bejoya ama ku bi ki o جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مرون أنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزبنا أم صبرنا ما لنا من محيص من آيانا يبقون يبقون آيانا لا متولنا سقوقهم ما ذلك على الله بعزيز أتنا ويعجنا wula da ta ci wudu goye gayi mun gayi fiya zana uje na zabe a wuna uje na zuya wuna wa barazu lillahi jami'a bata littajiga tula su kubayilu man jiga lakar mabarazu na daga barazul ardi ina yin barazul ardi na gayi sarari yake yi fili para na cici bandun da waga gibona a fecin wani na wadda ba shi ba na wagai barazul ardi <clears throat> so wa bara sun zawangi ga tula da sarriyo bi ma'ana su ko jambai kiyamu ma yi fin fara a ga Allah tabaraka wa ta'ala bai na wula bai ti si ga ma da bara su alali lamarin na ji faruwa da wula ji a ga kiyamai gan su kuma mai lube ti ma da ga bara su a gudu bai da ci ba da ta hakuki hukuki hukumi da bai ga wato tonula biya ne ba hukuncin cube ko gani na wayo? wana ade ne to yi gai wana so ba rasulullahi jami'a bata ne ta ga tula ke sarari yakin bo jamfan kiyamu fagaga fakola duafa zagugu gishi eh, ne zai taimutu zai yi wani ajiye wa ya ba na ga dagwalo na ga yi nuna a fe gabanin ladina stakbaru bi zane shi kwacika a gafe ta zaji ko ci gama na gona a bugugin na zafe ga daga gai na kunna na kunta ba gai da yo na ye gai fe babaro ide gwaya na kunna na kunta ba maziga tabawo wani bibi ma'ana gube saboda tabawo wani bibi ma'ana masdari mai bi ma'ana ya jumru wakati wani bayan min larabci idan lafazi da baci na jin masdar masdar gayo abeti wazani fa'alun fa'alun fa'alun wani kemina taba wanda yi fa'alun nan misali ba da waka daga nabarun fa'alun gayo daga nabarun ke ba da nabarun yau cicile eh? ke safarun na wani fa'alun gayo ke ba garbe wawabu to a ci gayi da masdari za ce so inna kunna lakum taba to a baki wani ti masdari gona ke a la masdari laki kini da na nauta mana jalama na bayyano a gabbe asfiye mudafu ne ina yi takadiri ne inna kunna lakum zawi taba'i ngai ma'ana ina kunna lakum taba'an yau ya fi zane ziye mito e ya kura yi don <clears throat> ya nuna tuye bara boye wato bara ga ife bayan idan wakan wakannin ta yi larabcin waji daidai wakannin ne ci bayanin mamaci ke laga ga taba'un nan ya ta dir ita e larabci ce <clears throat> wakannin misali harisu zane ji gaji wani fayi waga da tun mu bai kiwa ga gano harasun fa'alun tabarun wani harasun waga da khajin mu zane tuku ku gina waga da tun mu bai kiwa ga gano khadamu so fa'alun khadamu inna kunna lakum tab'an ya fela ne je bayan bara to masu to na mamu ya tin mazaru ba salulu to zanen da yaci ma'ana isin fa'ilo a cikin ma'ana etiyar jamu ya ta biyu ba ta daje ne ide bara baci a ciga iyo ide waya ide iyo wana ya ga ife shi tukpo ba na ya gada ibalona nga ife ilu ta bani da burubu bani ci ya faki amona to fa fadantum gununa na min azabillahi min shay'in nwaanyị ji ya nyere agha ya na-egbabara na na ya kawo ayi kí àzá bá sọkó gbogbo náà ẹ ndé tsinubẹ́ntì kékeré nígbà jìnnà ntú ìbẹ̀rẹ̀ ba kọ́ọ̀lù àti ndàndàgá ní ìbò na àṣà ji fẹ́ jìyàdá àfẹ́ gba bára ìdúrótì gàmà náà àti àfẹ́ na náà tún fọgá iwu ebogo na ta ci banda nan zai lukutu luwa da ya tiwi sababu na alaina je duwa yayi ajazina ibagizo am sabarna kashi na tun akuriyo ma da namin ma ita da zagoyiya wato aya na da mini aya yadda su <clears throat> na ma'ala wa ga yadda zai jo ji hankali ga mituza wa ma ebo ni uga burubu na nguwa shuru uma na karawa <clears throat> wani soko daga da jinna ya suratul an kabutu wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum soko ga ma mu bihamilina min in min shay innahum lakadibun wa la yahmilunna afqalahum wa afqala ma afqalihim wala yus'alun na yawmal qiyamati amma ya yaftabu wale za da ne kanu ta da fe ga cirki to daga nan mo ga yin ga ya jan so ko da ga jin ma to ajuto wa ga jin ga da tu fa kiyama ga ga mi to ro yo jo itabi sabila na ami tuyi igoro yo jo ga buru buka fo kiyama wa nahmil khatayakum iga karale fe la ga mana yanzu su kuma ma mu bi hamile da min khataya wa min shay a la kara dai fi wa e tauta yanzu ga ya da go jugu dan to ga da ma ko mi la ci su ko ko ko mi la ci ali ko mu dun ga ga sa balewa bana kaga duga abban karanare ga mana yanzu mun ga ci ko kiyama a ko lara ina tufawa na dana su kuma wanda yahmiluna afqalu karayin laifin a cojin a gayana wa afkala ma afkali amma ke fakara laifin yayi na gina kara laifin ci na ma faca lada no wa ke nga ci min yayi ne to ya ji laifin na bwa gai wa afkala ma afkali zane ja lado e gona laifin ya ci ade laifin ci na su kwa ke fakaru biya biyaye tina ti tsawa ta jiya asali na amma ji ga da karamci laji yawa na jinda gona ga yawa gwala wala yus'alun da yawmal qiyamati amma kanu yaftaru su ko ga kuti a daga ko kiyama ti ga na fe zuwa ga a da dama ko karara mu jilana babu da yana kile ya ci goyi da ne jilana yau ga ya ba aya yi ji ne ji da ci da ma'anan ne na udokun bata da su ayat da su yayo wagati suratu suratu saba'in ne Allah tabaraka wa ta'ala na bayani ya yace walau tara idh zalimuna mawqufun inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin qawl yaqulu alladhina istudhafu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin to alamu ala ko bugi ja fe ga bela ni ja papara iro na to ye tata yi je bo ki bo ye ki bo ye na fe ko bu ke ngi la yi ma ni jile ga yi ma ni ji ama ye ya yi ta ya da mi tue qala alladhina istakbaru lil ladhina istudhifu anahnu sadadnakum an huda ba'da ja'akum an dan dan ni ja ga e ga mamaki a fe yi sabe kai imani ji je bo yi ya ne fi ba ke ba ni ko man eh, kuntum mujrimi yo so dina pa jinje de man jiye za de ga so wala we ayo ga ko karala <clears throat> fo daga gaga azadidi anusa tafi dogon cina a fe tira mun gina ma da fari da mu a ji amfani na ko ka da ladina studi ko ni ladina stabbaru bal makru layl wannan ha? eh en tayo ye gidi be shi ngallo ngatayo foye ca har kinke idan bane ya ajiyar yayi ladan yau lokaci ne sai ta efe ya yi tsoro daga yi ji kafirci ga Allah na istamuruna na annafura billah wannan jihana nan an dada su kuga wasan na dama ta nan ma na aula ba a gara gwanketi so da ya ko mafi gya mafi ta a ga kefe a yi alamin tuwa ja a ga kefe a yi alamin tuwa ja su kuma wajen an da lagrana fiye a nakin na kafaru al zaune illa ma kanu ya'mal ba ta gama ba fi a zaba kuma ga ba sai da jide da bi tuna gane na so uji dalila a ka dakata yi ko nima yi ko mai yi ko ya yi ngoro do wani su ko ba ko goro da wani a ba wa ya ta wala ta dalili na fo ko su kona o ga tutu ta mi tuwe te do o to ga da woro a ba wariya <clears throat> so ga Allah tabaraka wa ta'ala ga yau ga a to a fe ga sawawu na lena jiju ya ajizina abagiza bawo cikin akuri wayo am sabarna kashi hada tun akuri tikan na bu malana min mayis zana gagwanar da ba ainihin mayis na marja da na ya ta ba a ci aka baki a zaba su kudu gana kuda mai haya mhm. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم بسلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا ما أنا بمسرحكم وما أنتم بمسرحي إني كفرت بما أشركتم القرون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله تبارك وتعالى وقال الشيطان شيطان ياكم wani yana ti faruwa kiyamu na mugalabe ti siga ya ma dubo kiwa ga ma ti faruwa gogani na ya baki ogali ta hau kuki hukuri shakka da dubuwa nga zo fa kiyama ta gimina jilada na zo nga shaitan ya ja wutubo kin gibuyin da ka ta fata ga na ka ta gimina jin ta ja wutuba ba na ma ji gimina jin ga so kuyi ga idan na ya nabo ga shaitan ya daga bayi nan ma ku da al'amru lokacin su ku ga hukunci ba ci zo da na do alizin na dabani zana ji ma dana na danani to in eh, na ga shaitan ya ji wutuba nan jagabe kimina da ya cuji ga inna Allah wa'adakum wa'adal haq lalle su ko yi alkawari alkawari mai gaskiya kin ga kiyama jina <clears throat> kuma laye ga baya zan zai ce tun ga to na wannan wa wa'adtukum mutum shaitan mafi ce alkawari mai ga laye da ba da tun a ji kiyaman don da amma fa akhlaftukum na alikawarin bayin gaya mishe ha. irka da su kai ga ya na coga ya idurum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shaitan ga <clears throat> da feji za an giza alikawarin da kuma da bula gizan ga lura jin mu. da bula gizan mula da ba fi dede

amẹ́kẹ̀rọ lẹ́fi jẹ́ mi àrẹ̀ wọ́n máa ká nàní àrẹ̀ fún mi sèǹtà mi jẹ́ wújà tí èbò mi jẹ́ kábọ́ tí èbò àrẹ̀ lẹ́ẹ̀dẹ́ ìjọba mi yìí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ jí dèdè bẹ́ẹ̀ jí káfírí tí bẹ́ẹ̀ là nẹ́bi mọ́mọ́tò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ jí bídẹ́ àná yẹ gánà bò mí àwẹ̀ mi lẹ́yìn yìí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ jí dèdè wọ́n sàjẹ́ tòun ní ko da ba wai laifi mai tutu ba abubuwa fala ta nuni zantan da mine buga kuma zama eh laifi jami'a gaya yabi laifi mai lakun goma wani mu an fi saku e eh, ji zargi eh, hmm? ya kumi ne ko ètò ga jìjà fi alai gana mace ta gana ta juyo mana su kuka yi na kai da sheto a nika da fa babu da da shi dan bata gurgun yo da kin bai shi da wata mutu za gurguna hmm? ko ga yi bani tuga inna wule sarau sultanun anna nabina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun fa idza qara'ta al-qur'ana ga ga ba qur'an fasta'id billahi wa yasabi sukun mutawo da shaitan rajim ke shaitan na an yi a kira musu kulban ibn inna ulal marbife shaitan na wani da ana laysa lahu sultanun ala alladhina amanu kunta ka gonda ne yace zani jahi ma ne jinabo ani jahi ma ne jibe su kuwa ba ne muhammadu shaitan ya jazawa shaitan da ka gota ba ko shaitan da ko gumo eh wala rabin ya tawakkalu za mu ci ga mu wale pe to soko inna ma sultanu kabuna shaitan jinan jude alal ladina tawallawna e ci zane da ya na zane ji shaitan mun ga yi musu ya yoyina za mu ci ga shaitan ya je gizo wallazina hum bihi mushriku za kana ne la ba su kuma tana ga shaitan ya je gizo so gogo shaitan ya wani mutu da wani wajen ba ga lafi tuyen mu ya ebogo aga kungoma akuti ejimile za kutita jambo ebona ma anabi musriqiku mushatan muge wawa mugoyewa azaba na ifina bana mu mugwaye tubuwa kemina umantu bi musriqiya yetomo yebomiwa enudula ti kwa zambu amana yegoye inni kabartu bima ashraktumuni min qablu ina na na awuye na kara na ji kafirci da pipa ne na mi paso ko baci ne na gwawa shi ya go mituya man ji gamma na tu masdariya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ma nuhi fi ghayril qur'an inni kafartu bi shirakikum iyaya tabbana ma'anar ma'anar ta masdariya mu la lillahi ta kwaso ko baci nan <clears throat> ya ti lami tu gami ke so ko na mi aji kafiriti bi ce ga je da ya tuna lula da mu ace mi je da ga ace ya eh so ko ga inna zalimina lahum azabun alim lalle zagana timina bi na kuna ale kwai wange kwai anabi ga ya a ci da ci ke na a ci ta na azaba na mata na gaji tabbata Allah wa yuto أورثنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام الله تبارك وتعالى وقال الذين آمنوا zagana jije mani na wa amilu salihati a tare da bafe da tuguri na wa mudakila da jannatin dabba ta zo na ta kwakwai noje jena a fi bo fi khalidi na fiya tuntun ya fi bo bigiran bi bi izini rabbi bi izni to tayi ma dabo tahiyyatuhum fiha salam ina ma yi misamina da janna kana mu gayi salamu alaikum in misaga da wannan man shiga aya nan da zai yi ti uslubu ya at-targhib wa at-tarhib Qur'ani ya ci gama da zai biyo na bishiyo

filin na ngai filin na la daga adakhala mudkhila Ladina amanu wa amilu salihati jannatin nga la gada jannatin tajri min tahtiha al-anhar mai na alkhair nga filin na nga la jannatin wa da nazu etiyan nazu al-khafidu aga do gabani gagan ki la jaru ya jannati yau jaru gudan wuji nasbu gudan ina mai ga wani da wani ki la jaru ya mu ga fiya a jaru fiya ina goro ga bata yi ti masalan noma ga yi gagan da hala ke kharaja na wuji ni ga ju e ji tadiya bi ti tajanya mubasharan ya e ji tadiya ji gande harafe jarri so a gagar da hana fi kharaja fi so su kuta harfi jarri ne بين tadiya bayina wujufiya takadiri ba ne ba su ne waye wa mudkhila alladhina amanu wa amilus fi to amma a lajar rafiya ya khafi da rafiya ya wuja wannan su ko juma wuju da kamar ke misali na Allah ga ilimin suratul ali imran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun ibrahim wa man dakhalahu gbogbo wa man dakhala fiya wa man dakhalahu kana amina so dakhala na ke yawon ti tadiya asulan da jami'ina da hafi jami'ina wata tadiya ji bayan eti musulubu to za su kullu ga ci gaban wani kila da ne na amur wa mil salihati jannati amma da ne fi jannati kaga da ci masu ko alala ga da aljanna bi igni rabbi bi izni mu to su ko ne to jana mu je tu gura mu da qualify ju da aljanna dan do ga ne ko wa aljanna na ramu su ko eh ga man yana bi khairu ga al'amalu la yudkhilu jannata. illa bi wasfihi sababan la ghaib etuguru wai lazara aljanna amma wadaju ya ji na da sanadiyu ga su kwaju na rama ta ji tabbata wuju ta ga tuni goye ego degi ya tuguru na wadda gada nan na ya kula ji tabbata yau kai ba aljanna so sababi wuju wai hakika ya ne ruwa aljanna na wa illa fa dukhulul janna yakunu bi idnillahi ta'ala wa ridha hmm. ezula aljanna wa fifi bi idni sokwe da wuyi da bi yafdaru su ku je duya ya ce ta yi ya tahiyyatu fiha salam amma ga ga da aljanna wa zai misali ma aljanna zai sallama assalamu alaikum assalamu alaikum mai shiga fuska ku ba wa dazin wa dazin wadda ga ga in misalin malaika ja safi aljanna ga assalamu alaikum

wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin so su kwayi fi zane assalamu alaikum daga yisho da buga ba zai fake ya musu kwayi fi da mina aminci mai fi da gaji sahi da assalamu alaikum in guna mumini ciniki na peji na mai nuna a da sun yi assalamu alaikum ngai ba mai ba ni je zo da bi ga mai sami assalamu alaikum ni je zo wàlẹ́ gan nínú wọ́n tsanani rà débò kiwon musulmi da bukatu akun aminci ya soko a ga aminci su kulu tabbatu ya wee o ga le da da yamma su kwanugo mace da da dowa yamma aminci ọ, ga wa wa to a bato ya kuma ká ciulẹ̀ tó ní misali tó yẹ sáyà aláàdá náà bí a ní ebo na aka yi gai ka sanya aláàdá ma kube láàyè kube gidi kúbẹ̀ lóòzì wàá sẹ wani wàá na láàfíà kí owó náà pátá náà bí afuwa wa mùrù ilẹ̀ wa àrídá jahili amma ga yi ga almaruf rufan ni shakka da yin yau suno almaruf rufan laifi da ba na yaji al'ada na mutuka ka al'ada gwagwani mai shari'a na emisa na zuba fiya hukun ba amma yana gwi gana zana ga waga kube laji na da zana ga waga assalamu alaikum na kici fari du gana ka kwace rubi rayuwa wurin assalamu alaikum adu ba o adu ni ba da na ga shegu goci lafiya da irin na gurkuna a rayuwa to na gurkube laji biya na ìdájọ́ kúbẹ̀lá yìí kí wọ́n mú yọ ẹ́ kúbẹ̀lá yìí pàtó owó bẹ̀lá yìí kí dáná àdìgbò tí wọ́n wọ́n bí wọ́n ẹ́ tó mú ní ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ìsinmi ní tánà ìgbàgbà déjú yọ àmá kí ilé fi wọ́n bẹ́ẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ kúbẹ̀lá kube kú jẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àsìlámù àlékún ẹ́ òjọ́láàdá òmùdásílẹ̀ àláàdé déédù yóò adélébínà aláwọ̀ fábíbi bi na تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء Allah tabaraka wa ta'ala wani lagun sa'adi a yi kutuncin wacce kwallo ciyayi ga alamtara kai fadara ballahu matsalan ba wani ya kemeto ci gamu ya ji kutunci na kai su kwa ji kutunci yayi kalimatan tayyiba e ga misu wangi a ga ga ga misu kici e ga misu wangi ko ga ga misu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ga da wani ne ga shi da muke kuma ga yi kalima tayyiba su ko ga kutan kuciya kalmatu shahada nan ka shajaratin tayyiba cewa ga ga cigban wangi na wuyo e gami wangi na yake cigban wangi na cigban wangi na ma asulu ha sabitu bere cigban wangi na nci fi mini bakokin bo waji tabbata fi bakokin bo bi ma'ana bere wa wanki eh wa fadu sama gwada ki cigban na zama fiti bo agbero ko to ji na su kwe ja ina na gumiya ci gaba da bayanin jugon تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كبرنتي cibban yana su kurun cibban wangi wani bebere ya wakin fikin gona wani gizo mafi fito na cibanyana tukti ukula mutane fe begani be susunji kula ini lokaci to aga da bukatu na susu da na mana mana mana mai bebe da bi izini rabbi ha bi izini coci ta ki cibannan ipe na ikalman na nanu kalma wanja ruwa ya su ta tube yin wuce ga fikin wala yuli ta fito mai so ya zaran ya dingi ya ji amfani na ci ba kici yin nan mu haji tabbata idan na hadisai su na mutum mai da hadisai su bukhari da musulun ya fa <clears throat> hadisin na abdullahi umar gobe yana ga kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fi da baci su kusa alaihi wasallam ba funda ce fakara na nabi ce ga gan akhbiruni an shajara ya sabi ne ya yi labari ya ci gwando shi Cigba wuce e ba misali ba wani karrajin lil musulmi ke zaba ginin wani musulmi na a ci gaci ba yau la yi ta hatu wa rakwa fin yuji wai waya wajen lokaci da bu nini ya kai kada zai dai wani fini ci ma haka fewa fini ya to cigba ban na wai ke musulmi na fin yuji waya wewa ya saifan wala shi ta lokaci ba na duniya ko kuma lokacin banfiriya watuti ukula kula hini umajin da su suji lokacin don da bi ibn ha da ya zini to cuyi nabi bisa abin zina ya da ci baki ci yin nan kwalabin umar abdullahi umar mai na hadisi yayi nan gamu mu shigo fawqati nafsi a na nakhla wace ci da gwagin ba shi gwagin na na ma'ana da ga guda na ma bai ci gwagin binani amma wa ra'ita ba bakar wa umara la ya takalliman la ya takallaman wala sai na abakar da sai na umar ya la ya takallaman an ga yinda aya sha ba mu fe bero ba da sai na abakar da sai na hudu dana an ga ga mu ko jina abla mu umar ta ta ga ga ba ba mu mai shi an ga ga so musu sun garin da wa fakaritu an atakallama mu fe wa damuwa na ma gaba be baba mun ne zina falan ma lam yakulu shiya na su fata mu da ya shena annabi da diga mu da mu da zai ji jayana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan ga annabi bella ya je ya ga ci banana ya nakhla ga ci baga binan wani waje da da yana da mu margamu da da ko waje wa kan sai mai yana falamma makunna abin da ki zo daga rufe gobe ya nasara da sallami na na kici jimi na ne umara mu fe ga baba wani sai na umar ki hatta mu ga ya bata ya baba yimi wallahi wuji kutibi allah da kun kana wa ka fi nafsi anna an-nakhla annabi diga man gina waci da gwagin mun pe manu pe zo ga mutuna annabi gina ci bada bina yawani amma mu fe su zuye aka zana murga ma mana haka an ta kallon an ta kallama ma lawaci ya jayo ngo lam arakum ta takallamu ga mile ya baba miji ya baba miji ga yin ga mana ni ga yin da wayo fa karitu a takallam aw kula shay'an sana murga kai da an ta ha a habba ilayya min kaza wa kaza eh daga wuje ga ya eh, ji ta ji ji wata ji ta ji hmm? so ci gbadawa na yadda bina a gamini ci gbada bina ake ya ci wa to ci misali na labani wa kiliya ni da wani tuhadisi na <clears throat> sokoto kalimatu tayyibai alam tara kayfa ba Allahu mathala kalimatan ta yi ba ki kalma ba daga la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka shajaratin ba". ke cigbe wangi na ki cigbe wangi na ogado na to cigbe do bino na nga sokwe lasa tatu don be mumini ya. ko ni pe yo nga la de domine asari ndo cho aga masalul mumin kan nakhla ko to ko ce mumini ke cigbe do bino na in sahabtahu nafa'aka wa gadda zabiwi ma jo amfani wa in jalastahu nafa'aka wa gafe duke banduyi wa ju amfani wa in shawartahu nafa'aka wa da shawara gani biyu wa ju amfani kan nakhlati ke ci babu bina nan kullu shay'in minha yuntafau bi en do na da ni ci babu bina wannan en amfani wa da ya ci ba ba ci ga mu'mini yau ji kokare afizza afi mu'mini na danan don duru ga danana Enye gege eye gege enye yawa kun ga ya gaba ba wani don umarni kun ga na dana wuce eye ga ge khairun nasi man yanfa'u nas wa sharrun nasi man yadurru nas annabi ga zane je domini bono ga zane je amfani la ji zaji no a ci ga ke mu mi ne ja amfani da gomisi ja amfani da goji ja amfani da tunani wani amma wayo jara irin wani kan zashi waga je guma waga waga ja da na zubar mumina o eh? maga fira da zuci bale wa ya lasa ta tun gani be ci gani bina ya dawo wuce wuga da daga kalmatu shahada wuziri dabo ina ne da miso ne yuyi ba na mu wa ci tuna yuyi eh? so nana karatu wa cikin su fa misali jariya ne da wannan ya bukatu mutu bayi da ke na kiyaye ganci zandon da ya mai wuji idan bai wa mabuji zanen don da ya gane na mulufe da na albarka a ganga wani da ba ka zo ba da magaga ajiye da na sharri na a galibai ba a goma مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فضل ومثل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق من فوق الأرض ما لها من قرار Allah tabaraka wa ta'ala ga masalu kalimatin khabitha wale kwatan kwaciye ga misu sakwaye eh, ga misu kafirci eh ga misu kafirci ka mu ciwa wato ga musu kwaciya ta misu musulmi ba ci do ai fe ne yana ruwi shi ga su kwa lo pa kwa lo pa ngi bi bi ci bagbe so ko no mu to ba we ga sa da kai baji an ni fa ni ko ni bo so kwa lo pa e ti we pa to wa lo pa yo Eh? a tubi ma'anar su ko kuna a yafi bugina a dawa taimako da finiji da cibaje ya su ko buga kuka eh, eh gwamnati ya dole daga wuje ga shi tana ai ma ba su ko ko ga wata sabu da ruhayyina ko wa inda Allah ya abu eh gwamnati da ya yare gabe kima dango su kuma ga yabo wanda bota so ya tsaje tara ko tan ko tiye kalimar sakwa kalmar kafirci kalmar munafinci ka shajaratul khabitha ke ci gbanu yo sokwe ke ci ba sokwa ni lati guro man za ta lati ma sokwa asa ta to gani be hanwa bi na yi ni pe ti aja gege enu gba ku ko ci na ko ka shajaratul khabithati nijtufat min fawqil ard wani amai gabato da wani karata ba <clears throat> banu garam istaddatni istad mustaddat karamadu mustaddat biri ko karamadu mustaddat biri to yi wuce gada labon nabo ya da ijtima'u sakinin asali kalmai khabithatin ya da mutane na gozuma ha ichi da ijtu hamzatul wasla shi zo daga nan kalma da ta ce wani wane daga gan ya da amfani da hamzatul wasliya to amma kai da amfani da hamzatul wasliya harab kitlamu cewa ga jimu jimu ma da sukunu sukunu ya talwini dana sukunu jimu dana a take ba wa yayya ya ce ga to nun ya talwini nan da kasara. Mun saki nan ne su sati ma na talwini nan nun da kasara. wagayu ta su kuno gama a madadin ya tin kasra ni wa iganci wato da mu ta nuno wato ya ga yaji ga nuno musulati so ta ga habifati kasra ni habifati nit nit to fat in fatan wayo ka shajaratin habifati nit to fat min fawqil ardh Allah tabaraka ku ta'ala wa ga kutunci ya ci gbadidi wato eh, kalmar didi ne ki ci gbadidi na na uch to start me ko kilare bana sanu da wannan wa ga ga wa yi kalmar yin musu na gugi uch e, wa ko e ko na bina wal majuri so ga an zuya don ma uch to start me ko kilare wun ji istinsal da daga rubo da daga bero bero wakin biya wadda tukin wata ngba ṣùgbọ́n náà mo bẹ̀rù da kí n wá náà ń kú jẹba wà wọ́n kí wọ́n ló wà dìbí á. máa là á ń kọ́ra sọ̀kọ́ bẹ tẹ̀bẹ́tà dẹ́gbọ́ yà wọ́n à wọ́n à yíbọ̀ à ṣùgbọ́n wọ́n ti à yíbọ̀ à wọ́n náà bẹ̀rù fi kí n bọ́bọ̀ à ojú to a ci buyo bai daga mana wurin da kwa kafirci bata munafinci bata tabbata da wa eh wa a tubi ma'ana wa lawo ce gura يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا سكوا جوا تبتا لا نجاج إيماننا ويلاج تبت بالقول بيجمسون يأثابتي يجمسون هذه تبتنا daga da sun cira su kwaje ba su ga alkalmatu tayyiba kalma la ilaha illallah ga su ko la na tabbata ya mu'mini jo mu'mini ja ta fi la ilaha illallah wa rayuwa bu ga fil hayati duniya. wa fil akhirah mu ga ta da fuki amma su kuga tabbata la mu'mini ji su so mu'mini ji wa ga ta ya ne libanu ngaggan ya ngaggan ya gutul mu'minuna yuthabbitu lawo bi ma'ana uji isnadu ya fi ni da ba mumini ja uji uji da ba allahu allahu dan tabbitu ne ji ba mumini ja hmm. amfani na da fahimta ne wani gwaiwa kyau ga mumini shi je adda dabara ya ci taca so ko ga ya bi cikin kyau ene duzan ci nima cile na gagbaya na nocin gudu jiki-jiki ngu wace ake musulunci lugwana nga biya mumini mumini wujo de tiwa chi wa ke kikini ya musulunci na so kwa de ma dan de cicile a ga ya mu de wani mu de wa de kwa mu de bu le de eh kwa mu de ji pa de ya to na eh ko a ga batun ladanu ala so so kwaji wa mumini si bitu gokeki alin don da de ti mu ma ya lo maciloni wa da bitajin wa keki ebo kibo bil kawli thabit bo da bi yin la ilaha illallah wa dan sabu aya su ku gaskiya ne ga bina go so ko a da ni kem na masu kugwa da cike ki zo na a cikin kel tawhid lugwa no wa fil akhirah ka fa kiyamu su kugwa da cike ki ene ba da kiyame ba muna gugwa yi kabari idan e na halu kabari na a ce dago man rabbuka kabu aku karatu ci fitiban rabbi Allah wa ma dinuka dini al-islam kabo an ku katun ti fita e eh, da ni dara ci ka boro malaka ce ya gana a ga yaje te ya bayani wani guci so ko ga bi ta go ki e je ga yi ngayo ngayo fil akhirah mai je ji wuta dan bi aya ne gamin gaga da ya yatiya isbatiya azabul kabri wa na'imihi gala da hadisi sunan nisa'i nisa'i hadisi ya barar na azib muga aya nan nazalat fi azabil qabri a cuce ta azabayin kabari ke azabayin kabari dabo kin na ma azabayin kabari na ci ganna yin mai kabari dabo muminin don da masu kwa muci ne da min kabaro min mace ne mu ga hadisi ne ga yayi yuqalu man rabbuka fa yaqulu rabbi allah wa dini dini muhammadin sai fitina na gaji mumini ji kabar wani launa gyamu su kuma gami su batun gami ci gogeke ma ja kwade ce ji na gaje ya mala'ika ji gaya da jigar bayi na a ga na zabayin kabarin ji shehu kana'an a zabayin kabari ko neman mai kabari kun ji ga dole dole sai da na jajiri a ci gbagusha a ci judana kujin goji ga gaggagan wasa bayan ko na yi kabara a zando ga ga barzakhi nan ɗan mai barzakhu nan ga yi ɓangaren ro tsakani ya zo ga kiyama wadda ya jayani ya malabi ya fa kiyama ga yi barzakhu jeju yo azuza na juda kin bo kabari bo a kemna manu bayina mu ga kubira aw lam yukbar wuzu da kimbo kashi haju da kimbo ayo kashi akalatu siba dabba jujufi ba kobo au uruka hatta sara ramada kashi wujina alaza jina wujin ga tutun fere na to sun nga za bayan kabari ne nga za jidina kuma ganna yi kabari ne nga za gona so mun daga dole su ga da kabari kwa alim don da ga da wuce zai ya ni ma da tukwa gima na alaji ki ama na nga iza guro aya na ega bitugo nisu kuna bitugo nisu ugo keki nga bitugo keki mwaju ba ebe jina wa ya malaika jina umaiza jedeo nga chida za vesu so isabitu Allah wa nagina amanu bil kawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhira aya alhafiz ibn kathir rahimahullah min ya a mini tafsirin ko bebe hadisi ya ci fassara ayan nan hadisi wuce ga gwai ebo muhimmancin ayan nan na ma miliyan hadisi na bebe yana hadisi dabo ni na azib na doki ba kuma zunga jajin jabe ya ci masala na bona hadisi albarau na azi hadisi wani hatta suna mun kwasarai amma yana hadisi wuce gana nga igaga igade ju labe kabrin wa ya labe so ko kuma yuji talhis ibo amfani na dabana wani da kan yu yayi a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya funduci ke ba bi sahabi shi allo sallah janaiza je za ba ginu ci min madina ci yau so abida tu kabar na suku alaji lahada bi mana irin aja ba gushe bini ka ko gore kibla ta ke yi gushe wurin bana to ala ji lati wuta annabi ta ya shishi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ya annabi ya shishi na a ta ya shishi bi annabi annabi ta tukun lasuwa mutifi la kaki mwe la tukun kaki nganci na farafa mu mfe be peti ga peti muga istaizu billahi min azabil qabr e watsari be sokoro ga wata azaba kabarin lugwa a ga annabi ga mutu ga zuguba ko kuma zukuta kemne albarabu na asibu lubenu ga su kuba ko zukuta annabi dai gaci mutu gani da wazo ganci sallallahu alaihi wasallam ga yele mushi dai mu'mini ne muga wa mun ga yi ya malaika ja cin dai daga samu fuska ya yi boku boku wa ga ya yi wa ya yi gido bo askabo eh a bakin da kafa ni a ne a gaba tunani alijan ne a caga fe da tuzanin mumini ne wata wa jajin nan malaika na gora igar cin wuta da ta tayin wuji mumini muna jajin nan wuce gagarayi na daga mumini na wadugan ayyatu annafsu tayyiba ya warayi lilicin na ukhriji ila maghfirati min Allah wa ridwan ti ya da su gafarai su ko bai yarda su kai kan gada rayu mumini na fi tiyagoce tasiru ma fi jeje kin waje na annabi ga kama tasiru katratu min fisika wa dugan mai ci tonyi daga misunye buraye pawana a ci gaban raya fi batiya daga bacera ya mumini ko malaika na fayafuda wuce lawa su rayu na ganci a da na kidi da malaika na suke bata ne a fe lauda da kafani na bebe ni ga aljanna wana a fe latula da na don wale rayin no a fe yaka a ciga annaki biyu da sama kan don da aga tu aga aga go malaika zige gane no sama na malaika ta fe ga mm, mm, rayu kici madana ne be kayo a ganga wani yi wani yau a fe juya ya fe mafiya agar da tun sama ya mafari suku a sallama ji a ko teya <clears throat> mala'ika zafi hirayin na lore har a da sama tabaci sama ya ya ihu bace Allah tabaraka wa ta'ala ya ga daga uktubu kitaba abdi fi illiyi ya sunna wujumin na la da min sunne ya gina da jannatu ya me la wole ke zai daije e gona min ha khalaqnahu wa fiha wa'iduhu daga kin mujahid tawo kin magana ke e gogo daga na wula da ya ni ani ne yake uke da lada yi zebe je ka ko kin gabo wada ne je da majar wada wada jira ayi ban zakhi da wa min a ukhrijuhum taratan ukhra daga kin wuce ga mai ke kwana ki be fo kiyamu e gogo wula da ki a ta rai ni yi lilice muminin da shi ban da ka kwaci mota kanga wula ka barani malaika guba caje ku a calu da kifedu a calu ga zai toci wayo wa ga ci ne Allah ki dini wayo addini ne mai musulunci ki wa ga ci zaba gina ne ya ga bai ji ma ne ba so ko na ga ci so ku yo a ga to a ah. fa yakun karata kitaballah fa amanta bihi wa sabbata su so kogo ma imani kuma ma gaskiya ya so kogo a fe ya umurni annabi ga fa yunadi munadi min min sama malaika mai ta fe ya daga sama garu shi ne gaskiya ta e ta ya fayu daga kabarutun har da aljanna ye nastura aljanna lefu ye mai ko te rula aljanna tun daga kabarin ko gana ja daga kabarin wajen waje bata da janna ya mumini a ci gaga su kwa ji gani bai muminin na yau minino da bakon kabaro da wa bela da hannu ciye da bai waziyin nan abu da wuce wa da fuska wangi sutura wangi e kama gana mumini ta ji ga waziyin nan eh wasare ga mi tsoga yi tuguru wa mafi mai jona aga kanga ga mumina ga ga rabbi akimisa, rabbi akimisa. So su ko ake amu ta jibani eh kuma wata da alkhairi yani wa ban wani su kwa wani amma fa ai kafirai su ku tun lokacin wani wa ya yi ta labi da zai kiyama na mala'ika da ci mai daga saman fuska jayi shuko-shuko a gela aga da fe buganci malaika na gwarai na tada kitu chagiya ayyatu an-nafsul khabitha worai sakwanna ti aga tu fushi soko kanga garayi wasa nga ga safi na kapace wujin na ganci nga ga safi na kapace wujin no gubutiya da kago da wale gai wannan za'ati garka malaika cucubuwa gama la ya taji wani wa ji lalace a galla rayun na suku <clears throat> bayan da biyu a ga wafin moto wafe moto a daga lun sai ga sama a fi ga mala'ika zuba a ga rayun kiti mai moto an ne a ganga wani ya ji wani yau a daga tu sama ci ga yawa izina ke kwaya a ga sam a ya dama a ke kusa mai ha annabi dai tuba da go annabi fe ji hujja kan bi ayat suratul arafi ugal innal ladina kafaru ha ba mu ga la da la tufta wala wa ba samai ko wal innal ladina kafaru kafaru bi ayat kadhabu bi na wastabaru anha la tufta lahum abwabu samai wa la yadkhuluna janna hatta yalija jamal fi sammi khiyat zane su ji kafirci Allah ya shiga gama na ga a jini a gama na ya tsona a cagbaci kana a ke kusa ma ya a nan gaba wa gani ya ce sai kusa ma ke ya wa ke misali hatta ya rija jarjama lufi san bal sai ga ya ji na raku ga ne ya kira in ba wa ga raku na ga ne yake daga na raku ya ga yake wana asara ne ma ga da samawa a ci da ke ne rayin da jikin yau to a yi jikin da an ji daga ke na laye momini da tun da ka kwaci ka baro da aminci na ji ga gafin yare a a yi wuya jiki fa tutura wa cuceya tara an matuka cice da ke ba da na kwaci yakin mu annabi ga mu ma na wa man yushrik billah fa annama kharra min as-sama' fatahtafu tayru aw tawi bihi rihu fi makanin sahih Kanga gabanci malaika ne da guba a ta lawuji da na fedu shi shiganci a ta yi gabi zai to ciwo a ga ha mika kiya jinu ba mika eh kiwa je ciwo jina na tufe na nabi muhammadu ga mika ta malaika ta ya daga samu gato ya sunna wujin nan ka ta mini ya gimi zo ya mai layin ta ce ta yi mu'arbe ne wulawu ba ba ila na so hukuncin da fiye na da masifa kwata bala yana fi da cin kabari kabari hucho amma a rayu lakke ba gani bayanai wale gaga nuka <clears throat> da bakuncu nga za ke da jufiwo da da ya shukuri Eh? kandaga ntị suturu saa sutura dede mutu mai mutu nga bɛ tuma wuyi nga bɛ tuma ah wozi naani ni ọ sɔgba yɔ gba mutu la etu dede na ɔfɛ bụ yɔ na absir fire gba bi ma bi dede na na ta na fire na wa ya <clears throat> a mun ga gobe ga mu tsoga ya tu da na fiye mai zo na ka ga ka kafiri na ga rabbi la ta kuma sa so ko ga jiki a mutum more to ta ji ba za ku na so alhafiz ibn ibn kafir kula hadisi na jibani ka ka ka ka ne bayani ne har gobe tutu gobe da ne ci eh ba ta wuri da fassara ya sabbitu lahu ladina amanu bilkaulin sabiti fil hayati duniya wa fil akhira so kun yi safu ne ga abin jabana wa yudillu Allahu zalimin so kuma ga zame zame na ci bina kuna so ko ga aluba ya bina tsaci taca wa yafa'alu Allahu ma yasha idan magabba so kuna ci ga wani jujjo zanun ga kwagun jujjo bara mu na za mu cira musu ko ga wani su kwai da taci wuce zanun musu ko kwai bacci da wuce to wannan to azaba gama ne so ta rubi da mutu ya bo lokaci a jawo ah, sai